لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah Rahim, Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa na muri jihar Musulunci ta Iran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma ta Amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon. Ba wannan ta da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai akwai shirin nan na kokun san sai kuma shirin duniyar mu a yau. Shirinmu na ƙarshe shine lafiya sai da kula. Yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga kanunsu, shugaban ƙasar Amurka ya ce Hamas ba ta da hannu a kisan sojojin Isra'ila guda biyu a Gaza. Ƙasashen Iran da Azerbaijan suna gudanar da atisayin haɗin gwiwa na sojojin ruwa a tekun Caspian. sannan za ku cewa shugaban hukumar iaea e ya ce za a iya warware batun shirin nukiliya ƙasar iran ne kawai ta hanyar diflomasiyya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce shugabannin hamas ba su da hannu a harin da aka kai wa sojojin hancu ƙasar isra'ila a kudancin gaza da yake magana da jami'an sojojin sama na amurka wato air force one a jiya lahadi 19 ga watan oktoba trump ya danganta harin da wasu da ya kira wa'anda suka yi tawaye a cikin ƙungiyar ta hamas trump ya bayyana a fili kan cewa ko ta yaya dai za a kula da lamarin yadda ya kamata za a ɗauki matakai masu tsauri amma yadda ya kamata a cewarsa Trump ya kuma ƙara da cewa yana fatan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza za ta ci gaba da tabbatar da manufofin Washington na wannan zaman lafiyar a Gaza. An kashe sojojin hamjikusa Isra'il guda biyu a jiya Lahadi a kudancin zirin Gaza, kamar yadda rundunar sojojin mamayar ta tabbatar. sojojin biyu an bayyana mukamansu a matsayin manjo da kuma sajin staff dukkaninsu 'yan wato sassan sojojin yahudawan da ke aiki a kudancin kasar ne wannan farmakin ya zo ne a daidai lokacin da isra'ila take ci gaba da keta yarjejeniyar tsagai ta buɗewa wuta juna wuta a yankuna daban-daban na zirin gaza musamman a kudancin yankin inda sojojin isra'ila suke ci gaba da killace yankin tare da ci gaba da rufe mashiga ta rafa da kuma hana shigar da kayakin agaji zuwa al'ummar gaza darakta janar na hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e rafael gorosi ya bayyana cewa wato ya bayyana wato kwarin gwiwarsa na cewa za a iya warware takaddama kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ta hanyar diplomasiya kurosi ya bayyana haka ne a wata hira da jaridar new zealand ta ƙasar switzerland a jiya lahadi shugaban hukumar ta iaea e ya ce masu bincike ba su sami wata shaida da ke nuna cewa iran ta ɓoye wani ko kuma ta adana wani a sinadari na uranium wanda ta inganta ba ya ƙara da cewa yawancin abubuwan da aka samu na iran ana adana su ne a wuraren da aka sani a esfahan da fordo da kuma wani lokaci a natanz in ji shi gorosi ya bayyana ƙwarin gwiwansa ya ce za a gano wata hanyar diplomasiyya ta warware takaddama da ke tattare da shirin nukiliya ta ƙasar ta iran ya ce dawo da dukkanin bangarorin da ke takaddama a kan teburin tattaunawa zai iya ceto mu daga wani hatsari na barkewan sabon yaƙi a nan gaba in ji shi gwamnatin ƙasar colombia ta ba da sanarwar cewa sojojin amurka wanda suke cikin ruwan tekun caribbean sun shiga ruwan yankin ƙasar kuma sun kashe wani mai kamun kifi wato a yankin da sunan cewa yana ƙoƙarin safarar miyagun ƙwayoyi kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙasar colombia yana faɗar haka a shafin na x a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa jami'an gwamnatin ƙasar amurka sun aikata laifi inda suka kashe wani ɗan ƙasarmu sai wato mai suna alejandro Karaz, karanza eh, a cikin tekun caribbean sannan ya kara da cewa shi ba mai safarar miyagun kwayoyi ba ne aikin kamun kifi aikin ce ne na dindindin gustavo petro ya kara da cewa kisan da jami'an tsaron amurka suka yi wa mutumin kasar colombia tekun caspian a tekun caribbean da sunan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya saba dokokin ƙasa da ƙasa da haka ya buƙaci gwamnatin amurka ta yi bayani kan yadda al'amura suka faru inda aka kashe wannan ɗan ƙasar ta colombia masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar yemen ta kama wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a ranar lahadi da ta gabata wato ajiya a cikin ƙasar a wani sumamin da jami'an tsaron ƙasar suka kai wato a sansanoninsu inda suka kama ma'aikatan suka kuma wato kwace kayakin aikinsu shafin yanar gizo na labarai wato arab news na ƙasar saudiya ya nakalto kamfanin dillancin labaran associated press yana cewa a jiya lahadi ne dai jami'an tsaron yemen suka kama mutane goma sha ɗaya yaminawa sannan wasu goma sha biyar kuma 'yan kasashen waje waɗanda suke aiki da hukumomin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar labarin ya ƙara da cewa an saki mutane goma sha ɗaya bayan wato gudanar da bincike da kuma tambayoyi jean alam kakakin majalisar ɗinkin duniya a yemen ya tabbatar da wannan labarin ya kuma ƙara da cewa hukumarsa ta tuntubi jami'an gwamnatin sana'a don ganin an saki dukkanin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ake tsare da su a ƙasar ta yemen sannan jami'an tsaron sun kawo ƙarshen wato su kawo ƙarshen wato farwa cibiyoyin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin sana'a labarin ya ƙara da cewa jami'an majalisar ɗinkin duniya da aka kama a sun hada da na hukumar world food program wato na abinci ta majalisar ɗinkin duniya da kuma unicef ta kula da yara ƙanana gwamnatin sana'a dai ta bayyana cewa tana zakulo masu aikin leƙen asiri a cikin ma'aikatan na bajisa ɗinkin duniya ne shi yasa a take wa'annan wato sumamin a kan cibiyoyin na bajisa ɗinkin duniya sojojin ruwa na ƙasar iran da kuma azerbaijan sun fara atisayin haɗin gwiwa dangane da ceto da kuma kai ɗauki kusa da tsibirin boyuk kusa da babban birnin ƙasar azerbaijan wato boku a cikin tekun caspian kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto majiyar atisayen na cewa sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran da kuma na ƙasar azerbaijan har ila da kuma dakarun irgc na ƙasar iran suna sun fara wannan aikin atisayen soje da suna azerex 2025 ana fatan a ciki wannan wato atisayen za su musayan wato musayan ƙwarewarsu a cikin aikin soje masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na kokun san duniyar ma yau da kuma shirin lafiya sai da kula da wannan masu sauraro muke cewa a yi ne lafiya. Wanda zai yi magana game da shakkun da duniya take da shi game da dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma ake ganin ba za a iya samun sulhu na gaskiya ba kamar yadda ake tsammani. A daya lokacin da aka kulle ne sulhu ta dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza. kan shiga tsakanin kasashen amurka turkiya qatar da kuma kasar masar ya kawo ƙarshe na yakin da aka kwashe shekaru biyu ana tafkawa inda haramtaccen kasar isra'ila ta yi lugudan wuta ta kashe dubban mutane ta jikata dubbai da kuma da tilasta samun wasu da dama tserewa daga yankin na gaza ba cikin shiri ba to sai dai masu sharhi sun yi amanna cewa dukkan alkawuran da shugaban kasar amurka ya dauka na dawo da zaman lafiya da tsaro a yankin akwai batun tallata kan shi a ciki jaridar guardian ta bayyana cewa cin mai na kasar buɗe wuta a gaza a zaman da aka yi a sharma sheikh na kasar masar da ya samu halartar sama da mutane ashirin daga cikin shugabannin ƙasashen duniya za ka sanya wa hannu a kai tare da shugaban amurka donald trump duk da yake cewa an kawo ƙarshen faɗan soji amma ba a fayyace hanyoyin da za a bi wajen kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai ba kuma ana ci gaba da fuskantar barazana na neman ɓallewar yankin na gaza haka zalika jarida ta rubuta cewa maganganun da shugaban amurka ya yi a zauren majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi ƙoƙarin mayar da shi tamkar wata nasara ce da ya samu kuma yana tallata kansa ne kawai kuma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya rufe kashi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha a yankin inda ta yi alkawarin kawo ƙarshen hamas ta ci kai har hare ba dare ba rana domin kawai ta kwato mutanenta da ƙungiyar hamas ta kama amma da ƙarshe ta koma abinda tsawon lokaci ƙungiyar hamas ta buƙaci ta da shi cewa a koma tirin tattaunawa a yi sulhu kafin ta bata mutanenta wanda ƙarshe abin da ya afi kenan amma gaskiyar abin da yake a fili shine an rusa yankin gaza kuma an kawo ƙarshen duk wani shirin sake gini kuma al'umma ba su yarda da amurka ba ya nuna wata fuska ta daban game da wannan dakatar da buɗe wuta da aka yi jaridar guardian ta rubuta cewa shirin ya yi watsi da yancin cin gashin kan Falas al'ummar falastinu kuma ba za a iya samar da tabbataccen zaman lafiya ba mai ɗorewa taimakon jin kai da isar da abinci magunguna ga al'ummar Gaza shine babban abin da yankin yake bukata a halin yanzu. Ko da yake wannan zai ci gaba da dawwamar da yanayin rashin adalci ba tare da tsarin siyasa na gaskiya ba, ma dama ba a ɗauki harama ko kuma an da hanyar za a bi wurin sake gina wannan yanki ba. A wani bangare kuma ya zo cewa batun da Trump ya gabatar na samar da dakarun tabbatar da sulhu na ƙasa da ƙasa sai dai kasancewar tsohon firaministan kasar birtaniya tony blair a wajen akwai shakku da kuma ɗaure kai a da lokacin da miliyoyin falasɗinawa suke waje a kan titunan gaza ko shakka babu al'ummar wannan yanki suna buƙatar taimakon gaggawa a sa gina musu asibitoci makarantu da kuma sauran gidajensu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta lalata daga ƙarshe wannan jarida ta rubuta cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta dawowar 'yan gudun hijira da kuma alkawuran da hamas ta ɗauka na ajiye makamai mataki ne mai kyau amma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na aiwatar da alkawuran da aka ɗauka zai kawo cikas ga fatan samun dawwammai zaman lafiya a yankin sai dai duk da wannan yarjejeniya da aka cimma na dakatar da buɗe wuta amma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da keta wannan yarjejeniya inda ko a jiya litinin sun kashe falasɗinawa guda tara ƙarshen shayin ba labarun kenan da za mu iya kawo muku. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 20 ga watan Oktoban shekara ta wanda ya daidai da 27 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 1947 aka amince da tutar majalisar ɗinkin duniya wadda za a yi amfani da ita a hukumance bayan kafa majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da batun samar da tuta guda ɗaya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma tambari ko kuma alama da ƙarshe dai a ranar irin ta yau aka amince da tuta sannan kuma da tambari na majalisar ɗinkin duniya wanda take yin amfani da shi a halin yanzu launin tutar dai shine shuɗi sannan a tsakiya akwai tambarin majalisar ɗinkin duniya mai farin launi masu wurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a ranar irin ta yau wato ashirin ga watan oktoban shekara ta 2011 'yan tawayen kasar libya suka yi wa mu'ammar gaddafi kisan gilla an haife mu'ammar gaddafi a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka a shekara ta 1969 tare da taimakon sojojin kasar libya ya jagoranci juyin mulki inda ya kifar da sarautar sarkin kasar muhammad idris sanusi bayan ya ɗare a kan kujerar shugabancin kasar libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki a kasar sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zangar yan jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali a kasar kasashen yammacin duniya sun yi amfani da hakan wajen tallafawa wasu 'yan adawar gaddafi wajen shelanta tawaye da nufin kifar da gwamnatinsa wanda kuma daga karshe tare da taimakon kasashen turai waɗannan 'yan tawaye sa kashe mu'ammar gaddafi a garin sirt wanda yake yammacin kasar ta wanda kuma shine mahaifarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 198 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan oktoban shekara ta 1827 aka fara gwabza yaki tsakanin mayakan daular usmaniya da kuma ƙasashen rasha faransa da birtaniya ɗaya bangaren yakin da ya fara ne bayan waɗannan ƙasashe sun ƙaddamar da hare-hare a kan manyan jiragen yaki na ruwa na dolar usmaniya waɗanda suke jibge a cikin ruwan navarone a arewacin teku na mediterranean domin taimakawa ƙasar girka wadda dolar usmaniya take mame da ita a lokacin wannan dai yana zuwa ne bayan boran da al'ummar kasar girka suka fara yi ne tun daga shekara ta 1821 domin neman yancin kansu daga mamayar dolar usmaniya karkashin turkawa wanda kuma hakan ya sa kasashen turai suka miƙe domin taimakawa kasar girka ta fita daga karkashin dolar usmaniya an rusa manyan jiragen ruwa na yaƙi mallakin dolar usmaniya guda 60 a arewacin tekun mediterranean kamar da kuma a wannan yaƙi an kashe sojan dolar usmaniya fiye da dubu shida da ƙarshe dai ala tilas dolar usmaniya ta yarda ta sha kai inda ta amince aka rattaba hannu a kan yarjejeniya a cikin shekara ta 1829 wanda kuma hakan ya baiwa girka cikakken 'yancin kanta masu warare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa ayatollah muhammad rida mahadi kani shugaban majalisar kwararru masu zaben jagora a kasar iran rasuwa an haifi ayatollah muhammad da mahadi kani a ƙauyen kan wanda a halin yanzu yake cikin birnin tehran bayan ya halarci makarantu na firamare da kuma sakandare sannan kuma ya yi karatun sharar fage na addini a garin nakan ya yi hijirar zuwa birnin kum yana da shekaru goma sha bakwai a duniya domin ci gaba da karatu sannan kuma har zuwa shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da shida ya kasance a gaban manyan malamai waɗanda suke shahararru ta fuskacin bayar da ilimin addini a kasar daga cikin waɗannan malamai kuwa akwai ayatollah mushkini da haji shak abdul jawad sadiki ba kuma akwai shahid saduki da wasu malaman da suka hada da alama tafatabai aitullah burjardi margayi imam komeni da dai sauransu bayan ya koma birnin tehran a shekara ta 1965 aitullah kani ya shigaltu da koyar da ilmomin addinin musulunci a cibiyar hausa da take birnin tehran da kuma wata makaranta da ake kira da marawi sannan kuma a shekara ta 1968 ya karbi limancin masallacin altasisul jalili wanda yake cikin birnin tehran wannan masallaci ya zama tushe kuma ɗaya daga cikin manyan wurare waɗanda aka yi amfani da su wajen raya zamantakewa ta addini da kuma siyasa ta gugurmaya marigayi imam ne a lokacin da yake fito na fito da gwamnatin sarki sha wanda hakan ya jawo aka kama ayatollah lakani a lokuta daban-daban ana tsare shi a lokacin gwamnatin sarki sha shi ne malami na karshe wanda aka kama a karo na goma sha biyu kafin nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar iran wanda kuma an sake shi a jajibirin nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 bayan juyin juhalan da aka yi a kasar iran an ɗora masa gudanar da ayyuka daban-daban daga cikin muhimman ayyukan da aka ɗora masa har shugabancin kwamitin juyin juhali sannan kuma an taɓa bashi ministan harkokin cikin gida ya kuma taɓa zama mukaddashin firaminista ba ga kasancewarsa shugaban majalisar kwararru masu zaben jagora ya kasance shugaban jami'ar mamu sadiq alaihi salam sannan kuma sakataren kungiyar malaman addinin islama a birnin tehran ayatollah mahdawi kane ya rasu bayan fama da rashin lafiya na ciwon zuciya a wani asibiti da yake cikin birnin tehran Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamara da suke kana a mataki na ƙasa da kasa A yau ma shirin namu zai ɗora ne dangane da batun da muka fara a makon da ya gabata kamatun matsin lambar da iran take fuskanta daga kasashen yammacin duniya musamman ma dai manyan kasashe uku na nahiyar turai burtaniya jamus da kuma faransa game da amurka da take mara masu baya wajen daukar matakai na matsin lamba wanda hakan ya ba su damar aiwatar da abin da ake kira da tsarin maido da takunkumai na majalisar ɗinkin duniya a kan ƙasar iran wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. manyan kasashen turai guda uku waɗanda ake kira da e3 wato birtaniya faransa da kuma jamus sun yi amfani da abin da ake kira da tsarin maido da takunkumai na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran dangane da batun shirin ta na makamashin nukiliya wanda kuma wannan yana cikin yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta a cikin shirin iran din a cikin shekara ta 2015 kuma hakan ya ɗori ne akan wasu sharaɗa wanda kuma iran ta yi ishara da cewa dukkanin waɗannan sharaɗa ba su tabbata ba domin kuwa kasashen turai ba su yi aiki da ko ɗaya daga cikin abubuwan da suka rataba hannu a kansu ba kamar yadda ita kuma iran ta aiwatar da abubuwan da ta rataba hannu a kansu an samu tangarɗa ne daga bangaren turai da kuma fishewar amurka daga wannan yarjejeniya a shekara ta 2018 dukkanin waɗannan abubuwa dai sun sanya a cikin lokutan baya-bayan nan an ga yadda kasashen turai ɗin bisa matsin lamba amurka suka yi ta kai komo domin ganin cewa sun dawo da waɗannan takunkumi akan ƙasar iran domin cimma manufofinsu na siyasa a cikin wannan yarjejeniya an amince a kan cewa idan iran ta yi aiki da waɗannan yarjejeniyoyi kamar yadda aka rattaba hannu a kansu a cikin shekaru goma to za a ɗauke takunkuman na dindindin idan kuma har ba ta yi amfani da abubuwan da aka rattaba hannu a kansu kuma ta yi aiki da su kamar yadda ya kamata ba to za a sake dawo da waɗannan takunkumi. a nasu bangaren su kuma dukkanin ƙasashen guda shida wato amurka faransa jamus burtaniya kuma ɗaya bangaren china da rasha za su aiwatar da dukkanin abubuwan da aka amince a aiwatar da su a cikin yarjejeniyar da hakan ya hada da ta ce sinadarin uranium na kasar iran a wasu daga cikin kasashe tare da taimakon waɗannan kasashe baki ɗayansu da kuma baiwa iran haɗin kai wajen gudanar da shirin nata ba tare da wani tsaiko ba dukkanin abubuwan da aka amince a cikin wannan yarjejeniya dai iran ta aiwatar da su kamar yadda suke kamar yadda kuma su ma ɗaya bangaren china da rasha sun aiwatar da nasu abin da suka ba hannu a kansa to amma ɗaya bangaren amurka da birtaniya da kuma faransa game da jamus ba su aiwatar da alkawalinsu ba bayan haka da shekaru uku amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar ma baki ɗaya ta kuma yi fatali da dukkanin abubuwan da aka cimmawa a cikin wani yarjejeniya wanda hakan ya sanya amurka a halin yanzu ba mamba ba ce ta yarjejeniyar nukiliyar ƙasar iran to amma sauran kasashen da suka rage wato rasha da china gami da sauran kasashen turai guda uku birtaniya da faransa da kuma dukkanin dukkaninsu mambobi ne na yarjejeniyar to amma a so bangaren sauran kasashen turan waɗanda suka rage su ma ba su aiwatar da abubuwan da aka rataba hannu a kansu ba bilhassali ma sun yi watsi da dukkanin alkawalan da suka ɗaukar wa iran musamman ma bangaren harkoki na cinikayya da kuma hada-hadar kuɗaɗe wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda aka cimawa akan cewa za a fara aiwatar da su ba tare da wani bata lokaci ba to amma wani abu wanda yake da matukar ban mamaki shine a lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da hare-hare akan kasar iran da sunan yunkurin hana iran din mallakar makaman nukiliya kamar da iran din ta bayyana cewa wannan zargi ne wanda baya da tushe domin kuwa babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa tana aiwatar da shiri na nukiliya dukkanin kasashen guda uku ba wanda ya ce uffan dangane da abin da isra'ila ta aikata kamar yadda kuma amurka ita ma ta shiga cikin yakin daga bisani in ta kaddamar da hare-hare akan cibiyar nukiliya na kasar iran duk wani share wannan ya saba wa dukkanin yarjoni da aka rattaba hannu a kansu to amma kuma dukkanin kasashen turai ba wanda ya ce open dangane da wannan batu wanda hakan ya yi hannun riga da abubuwan da suka rattaba hannu a kansa a cikin yarjejeniyar iran ta bayyana cewa daukar wannan mataki ya sanya shakku matuƙa dangane da yadda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya take aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma ayyukanta na sanya ido a cikin kasar iran din bilhassali iran ta zargi shugaban hukumar wato rafael grossi da hannu kai tsaye wajen bayar da bayanai na sirri wanda babu wanda ya san da su in banda jami'an kasar iran din da kuma jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda shi da kansa ne yake jagoranta su wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na bincike akan shirin iran akan haka sana zargin cewa isra'ila ta samu dukkanin bayanan da take bukata ne dangane da shirin iran da kuma masana na kasar iran din da suke aiwatar da shirye-shirye musamman ma dai manya daga cikin masana din waɗanda suke da gagarumin tasiri a cikin shirin na iran wanda kuma isra'ila ta yi amfani da dukkanin damar da ta samu na samun bayanai na sirri akan waɗannan mutane wajen kaddamar da harhara hara a kansu da ma yi wasu daga su kisan gilla bai ga kuma iran ta bayyana cewa abin da ya faru ya sanya shakku matuƙa dangane da yadda za ta ci gaba da aiki tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda hakan ya sanya majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani daftarin kuduri wanda idan aka amince da shi ma zai iya zama doka wanda yake haramta yin dukkanin ayyuka na haɗin gwiwa tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya duk da haka iran da ya ta bayyana cewa tana fifita bin hanyoyi na diplomasiyya domin tabbatar da cewa an warware dukkanin matsaloli ta hanyar fahimtar juna da kuma sulhu da lumana ta hanyar ruwan sanyi iran ta sha nana ta cewa shirinta bai da wata alaka da shirin kera makaman nukiliya kamar yadda kuma dukkanin rahotanni wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din ta fitar ba ta taɓa bayyana wani abu wanda yake tabbatar da cewa iran din tana aiwatar da haka ba illa dai kawai wasu bayanai waɗanda tabbas akwai tasirin siyasa a cikinsu da kuma tasirin wasu kasashe masu tsananin adawa da kasar ta iran wanda hakan ya sa alatilas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta karkata zuwa ga manufofin waɗannan kasashe na siyasa a cikin shirin nata na gudanar da ayyukan sa ido a cibin nukiliya na kasar iran da dama daga cikin masu bin diddigin lamura ne da kullum dai sun yi imanin cewa kasashen yammacin duniya babban abin da ke gaban su shine manufofinsu ba wai aiwatar da abin da yake a kan doka da oda ba bilhassali ma abin da ya faru na kaddamar da hare-hare da isra'ila ta yi a kan cibiyar nukiliyar kasar iran da kuma yadda amurka ta shiga a cikin wannan batu ta yi kane-kane har ma ta zama ita ce kakakin gwamnatin isra'ila a lokacin da ake cikin wannan yaƙi ta yadda take faɗin abin da ya zama dole iran ta yi da kuma abin da iran ba za ta yi ba wannan ya nuna cewa tabbas akwai haɗin baki a tsakanin ɓangarorin guda biyu na isra'ila da amurka wajen aiwatar da wannan farmaki wani abu wanda yake da daura kai shine hare-haren na amurka da isra'ila sun zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawa tsakanin amurka da iran domin samar da wata hanya wadda za ta bayar da samun daidaito da kuma fahimtar juna dangane da batun shirin iran din na makamashin nukiliya wanda hakan ma zai iya bayar da dama har amurka ta iya shiga cikin al'amura na saka hannayen jari a cikin kasar iran matukar da aka mu matsaya akan wannan batu kwanaki biyu ya rage a koma zagaye na biyar na wannan tattaunawa sai isra'ila ta kaddamar da hare-hare akan kasar iran tare da kashe wasu manyan jami'an sojoji na kasar da ma kuma fitattun masana harkokin nukiliya na kasar baya ga kuma amurka ta fito karar ta nuna cikakken goyon bayanta ba ma haka ba ta ma bayyana hakan a matsayin wani mataki ne na kariyar kai da isra'ila ta ɗauka amurka ba ta tsaya a nan ba bayan kwanaki ta shiga cikin yakin gadan-gadan baya ga taimaka ma isra'ila da take yi ta bayan fage da makamai da kuma dukkanin abin da take bukata na siyasa da kuma kudade amurka ta shiga cikin yakin da karfinta ta kuma yi amfani da wasu manyan bamabamai waɗanda ta jefa a kan wasu daga cikin cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran duk wadda sha iran ta tabbatar da cewa wannan lamari bai iya dakatar da shirin nata ba amma kuma ta bayyana hakan a matsayin cewa aiki ne wanda ya hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa kuma ya saba ma doka da oda wanda ya kamata dukkanin ƙasashen duniya su yi allah wadai da shi kuma a ɗauki matakin faruwa hakan a nan gaba a halin yanzu dai duk da irin cikakken goyon baya wanda iran ta bai wa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma irin matakan da ta ɗauka na ganin cewa an aiwatar da dukkanin al'amura ta hanyar fahimtar juna da kuma warware matsaloli ta hanyar ta diflomasiyya to amma dai ga dukkanin alamu kasashen turan guda uku waɗanda suke jagorantar lamarin ta fuskacin bangaren turai suna fifita yin amfani da hanyoyi waɗanda ba na zaman lafiya ba da kuma ƙara ta wutar rikici a tsakanin su da ƙasar iran da kuma tabbas hakan zai kai ga faruwar wasu lamurra waɗanda ba za su yi wa kowa daɗi ba domin kuwa iran ta riga ta sha alwashin cewa ba za ta sake mika wuya bori ya hau a kan dukkanin wasu al'amura waɗanda suke hannun riga da maslaha da kuma manufofi na siyasar ƙasar ba kamar da kuma irin ɗin ta jaddada cewa matuƙar dai aka aiwatar da shirin nan na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ta to kuwa tabbas za ta yanke duk wata alaƙa tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sannan kuma ba za ta bari wani jami'i daga wannan hukuma ya ziyarci wani bangare daga cikin cibiyonta da take gudanar da ayyukan tace sinadarin uranium ko kuma sauran ayyuka da suka shafi shirinta na nukiliya ba dukkan waɗannan abubuwa dai suna nuni da cewa tabbas akwai rana a kaba domin kuwa iran da ya ba a shirye take ta miƙa wuya ga manufofin ƙasashen turai da kuma amurka ba domin kuwa babbar manufar amurka ita ce iran ta yi watsi da dukkanin shirinta na makamashin nukiliya ko da kuwa su kasashen turan guda uku jamus da faransa da kuma birtaniya wannan ba ita ce su ba to amma da ke yan kura ne kuma suna yin amshin shata ne ga amurka sun juya sun dawo suna kare manufar amurka inda suka mai da su ma manufar tasu ita ce dole iran ta yi watsi da shirinta na mukamashin nukiliya ko kuma su yi amfani da hanyoyi na matsin lamba kuma suka a kan kasar iran dangane da shirin nata na nukiliya da dama daga cikin masu bin al'amuran sun yi imanin cewa tabbas daukar waɗannan matakai akan ƙasar iran zai mai da hannu agogo baya matuka domin kuwa tabbas iran ɗin ba za ta taɓa miƙa wuya ba sannan kuma za ta ɗauki matakai waɗanda ba za su yi ma hatta ita kanta amurka da ƙasashen turan daɗi ba domin kuwa a duk lokacin da aka rasa hanyoyi na isa zuwa ga cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran da ma sanin halin da shirin na iran ɗin yake ciki to wannan zai ci gaba da zama wani babban dodo ga amurka da kasashen yammacin duniya kuma ba su da wani dalili wanda za su iya sake aiwatar da wani shiri na matsan lamba a kan kasar iran domin kuwa su riga sun kai makura iran za ta iya amfani da wannan damar domin aiwatar da dukkanin abin da take bukata idan har ma tana bukatar kera makaman nukiliya za ta yin hakan a cikin sauki duk wani sha dai wannan ba ita ce manufar iran ba kuma ta sha fitowa karar ta bayyana haka kamar da duniya ta shaida hakan kamar yadda kuma ita kanta iran ta bayyana cewa wannan ba matsaya ce ta siyasa ba matsaya ce ta addini wanda jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya sha nana ta haka a cikin fatawoyinsa na haramta kera makaman nukiliya balantana yin amfani da su akan bil'adama baya ga kuma iran din ta sha alwashin cewa za ta ci gaba da aiwatar da shirinta ko da takunkumai akan ta ko babu takunkumai amma idan har aka iya cimma matsaya da kuma fahimtar juna da kuma samar da hanyoyi na diplomasiya wajen warware wannan matsala to kuwa za ta iya sayar da wasu daga cikin haƙoƙinta domin a samu fahimtar juna sannan kuma a yi aiwatar da komi a cikin lumana iran dai tana da imanin cewa haƙƙin mallakar fasahar nukiliya na zaman lafiya haƙƙi ne wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata akan haka ba za ta taɓa yin watsi da haka ba amma dai za ta yin wasu gyare-gyare ko kuma ɗaukar wasu matakai waɗanda za su iya samar da fahimtar juna da kuma aiwatar da al'amurra a cikin yarjejeniya a tsakaninta da ƙasashen turai da kuma sauran ƙasashe da suke kawance da ita daga ƙarshe dai iran ta riga ta bayyana matsayinta ganin cewa lokacin da aka ɗiba wa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi wannan yarjejeniya da kuma batun shirin ta na nukiliya ya kawo ƙarshe akan haka iran ba ta kallon wannan batu a matsayin wani batu wanda yake ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya balantana har takunkuman majalisar ɗinkin duniya su yi aiki a kanta to jama'a masu lokacin da muke da shiyar suke mu sai dai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa boh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to marilla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin in tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitilarsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na, kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokan abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali mu'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai waɗanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu ah, kamar akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kamar viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce waɗannan bakteriya ne yake kawo su waɗannan viruses ne ko waɗannan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma waɗannan mu ce su waɗannan parasite ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tun da magana al'aura ake yi a yadda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana a makon da ya gabata, ya taɓa mana batun halittun na bakteriya. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bakteriya menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bakteriya kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wa'annan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali kwayan ah, cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection to fungal din aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so ja da yalo a so farin kafsu a so waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi. wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na kasancewan irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsiro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa. za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan ah, kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon gadi amsar da ya bayar. na to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a alakulla halin na farko akwai batun a kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne naga tun da aka zo an kasa zama sai soke sosai sosai ake na biyu kuma shine wani farin ruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan farin ruwan kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa farin ruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawa yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuwa. wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai a ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da kaikayi sosai a tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adarsu to wa'annan su ne mahimman kaman manyan alamu na ɗaya mun yi magana akan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan Eh, ruwa da za mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon maran tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi da rura. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dasa aya a cikin shirin kafin nan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed, kwarar likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. Kurin waka dan su ce rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشع عصار متريم بتدر شل חמישה عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של